الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع عنهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا جماعة المسلمين إن شاء الله تعالى وربنا يلوكتنا إليكنا yiwaji lamu yi sa da shi su yi tiyan bojin wanki ne wa rasin da musulmi na musamman an da kyau gata ikpayin kasuwa e wani zai jikin a kwakwa gata ce musulmi da wani alayi man jigan bai gima kanta ce yadda na toshe da yi kurfano ga innama ya fi sharwa min ibadihi al'ulama zai jikin a kwakwa gata a ga yi zama ita jikin ibuna shiga ke na toshe wannan a shiga muke na toshe kana to kowa yi fadita ci da je sa ba wuyan wani bodi di bibo ungogi makanta ya mini ungo efin ibada wa kaka ka tun wai jan ibada wai jan in tun wai ba da tun adini bu e wa ga wato ya galbe ne ga arriya wani jibali ko asum'a ko jibawo kokari wa kan doro gama dajin al'imamu amur wuri an balgar a da ke kwadin da al'ikilasi da shani katu don gai wa fiye lotu da kati wa mafi lawan wuza wani shi galba katu wa jere gaya amma wasu da su tafi da ba mu da ya tsari sarawai gama da kiyama da bayan nabi sallallahu alaihi wasallam gasa ci ci wuta ta za a kashe da yayin ko kiyama zaka kan shaugai man na ji dawa na tun alkhairu ji wa ilimin a yi wujen fakiya ma wajen ga ebo kibo da tun na jau wa ga ebo socio a zau gama a gungan gama na wajen wajen ji buwa ce ga waje katun da shi wadda ba ina wajen dina da wani amma gani wai ga kodin shi ba ne su kusa da ya ce jama'a musulmi shi ne ya boci na kewa duk da ji makantai etu de kaatu zumane bawa kazu dona e wakiyo etu ngala to shirne ayi qur'ano ga ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun qabura makkan 'inda allahi an taqulu ma la taf'alun kibe biyo yace ga amma yace da ce ga mutu da ba kibe biyo yana je wuza wani kaatu na killa e shi cha ce tun shi da ba kin na soci kuma ya banu isra'ila da bukur a samuro da zar gangar wasan sauna an kuka kun wa an sun tasu na alkitab afala ta gama gamala e eh, wata man mini na su kasu caye da su bai yi na yi farko wai da ku da kasu ku kiwo ga kasu na nawa ya ji dana ya dafa ku a shagan wa ne ku ife da su kuɓa kama a sai wata ce shirci guba wa dai ikhlas wa mutaba min boshi ne wa don bai yi makance bena ngai gaga wani ufe zai kuji bai ifayi na ga sai zai ga na ifanta ce wa majalisu na fecha amana la gaji a ba galuwa ce bai ga na ba kashin wa albada wa wajen tafi da yi maza wani shi ba ga mu dama mu cikin da shi da mazu kan don da wuri jiwazi za wani ya da kai goyi amma zan da ci wuge jiye siga mani da wuji bayan da shi ba tasiri yadda suka kai ma mu gaji wuji tasiri ya al'umma da manyan gaji ba san shi ba wuri wuge gizawa ke shi wuce gama na wani wadda ya ga wani tasiri ya ga tun na ga ramu kiya na ga an so mai e cin dajiya mai ne wai bayan zaki zaki wai ke ko yi. ai dai da hawa da tasiri ya lumata bugo ya waga manyan sakita cin kan bai kadashi kada shi a shaga kasatul a izo emila raha jidan ya waga manyan kiya biyu kan doro ta fiye ruwa, ya fiye mutuncin ya ga dan fiye gani da wani wa mini ta ce jahili da ga shi ni ga fa ezo esa ngwa manya wani je mutuncin manya ta gi makanta a ta gami mini yan boji ne wajen manyan sana mu ga fe mokil ak zai so ta fiye da ba ngama la annabi sallallahu alaihi wasallam ga za doro ga edoyin zawon jikin gaskiya ta ba ga wuzuzan doro da harka yi da awon ma yi jan sawa da ya kuwa sai sai kita ciwe wuce zan dubara ko ba bara kacewa wuzuzan zai je jin wata yi muku yawon sadaka bugu e wato lokaci zai ta gaskiya e ko kadan doro ga su da na gaji tuwa ba zauna ibn qayyim al-jawziya ga man doro ne ji zarar da ya cin dalilin wani man na ji zazalin cewa zan doro ga da ya biya ki da kadaina jin rabbi ya cin dalilin ga wajen za su yi ci zabi na kuna wajen man kada amma man ci ce man kada ga yi zai ji da ya ci gama na wani inda ya huja mai da ya gamu da ya huja amma da wadidin doro ga su yana manyan gumu da miniyan e bayan matu ne koya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a caga e waga mani tuya gaske hasa da e mana odidi nga lewa ba waga zan duje kasa zan duje iri waya a ce ga zan da ci dabwa nga lewa ba ne mun ji bashi wani ya bashi mai wayan ya wuce shi a daga ko shi ya yi qur'anu ga am ya'buduna allah ala ma atahum allah min fadli ba a ga sai zai shafi waye mana gani bai falala na toci jiya da bi muhammadu kan da sahabu shi sallallahu alaihi wasallam kan doro zan doro to shiga da sayar jiya na da ga wani gilo nga yi kpabi bi o amma o bɛ waye gbana zuma wasu a azu wa a bɛ nɔ a jɛ ne wasu a azu tun bɔ gbogbo ye waga mani le kiyɔ e gbɔ wa yi mine ko si wanji ne waga mani ka bɛ na teya ko mini boci kada ne wannan mai kiya bai nan gari ko kusan ya na ayyuha allazina amanu tajtanibu katiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm bando cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ga iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdhab al-hadith teya gabe zato dire shi ba za wani sai bai wani ce ge mutum ne mu da mini boci wani ne wata manta bi makarantar sa'ad a shaga waye bi makanta ko man na takwayan adini wani ewa eh, zo kyo ya gan bi mujala sakul a edu eh, fitu zai ji da akida kanan e eh, gi makanta ce wanda na waji ka tube yi waje ka tube zai je a akida yin nan bayan sahaba shi nuka ta tasiri yawai waje waji ka tun gan bi zai ji da akida yin sada addini wana ga ta tasiri yawai waji katun ganda zai jibe a kaida yin tafiri ya ja musulmi ne ko ya sha musulmi na dole wuka ji ya wai ngala al-imamu malik ganda ibnu ne. man kwai salamci kyaja na a ga al'ilmu ilmu dinun fanzuru amman ta zo na dinamu alamar adini na mai leda na alamar ilimi addini ne leda na addini wasu gana wani wajen fanzuru an manta ku zo na dinakun zandorun ke manna wani laka tu bai da. zandorun ke zai wani laka manyan wani ebon waya kida da da wani lobe wani kebe ke da ba ga ta tasiri yau man da tasiri ya ji makanta sauran ga mala mini da ya goro kirki jau e ya kawai allewa manyan da biliyan da cikin ajan gaji sarawai gara na aljoye neman eh, na da akida da biyo na gara aljoye da za da cinai zalin ba so ci muna kiwo ga zai lotun da banin kiwo ga etu da da mutum amma da na akida da da bin adini wani wanda ga yi kwamu mutum a ga tuba ci tsaron bugu e eh, waga isa al'amarin nan min ya emewa eh, waga yi makarantar sa ko manna ngai naqdul khata ila al mahari. a ta lewaye da na sapa shi wani shi mutunci manya wani mutunci gi makaranta bai tsaye nan bai finge na a ga lewaye ba rasu kuma ji kasu ga wadda ya ga wadda asarin yawa ke la jahilin da ciji a dikabu a ga man ka zai cika zo zai yi man ka zai cika boko da na haramu ba ta sai wata manyan tuya galibi galibu a da na jeji fata mun da mine ne ki kun idan ka koya man gan bai ji makanta jama'a musulmi shi min ya al'amari na yi kiwa ili suka to shi tuna zuma na yi ba zai yin mutum wangi ne wa gan bai man yi to yi makanta nan to ya da ba ta mu ciko na nabi sallallahu alaihi wasallam ga yin kuta da mu addi zai kan yi wina ɗaya eh, kuka da wa na bisan sallawa da yawon sama da zando rufo ba zando rufo ba nga yi kiyo asada e eh, mana ga ma kan doro ba ta sadaka ga ne ya yi musulmi jina e wa ga fara bai tuci ba ta sadaka ga ne ya yi e ga labu sai ge bayan hasada wucin ma amma na biga ne zai ga gwagwana sai wani fasara ya hasada na mamushi kwanna jina na yi ga ahmad bin abdul alim ibn taymiya ga alhasadu huwa karahatu ni'matillahi ala ghairi aw ala al-ghairi ine hasadan ga ya zulle ni mai soci taciya yayi musulmi ibn e luwana mufi pagawani a ga dani da dana jemiya ko ga jema ni jema. idan na gai hankali to alamar gwiwa na jiun na ya gwako zai jirbi ikon ne wani akirani ya ji makantar ji makantar ya ji hasa da lubawar manji ya ji hasa da lubawar ya ji zukoshi ya ji hasa da lubawar tishi wa tishi ya ji siyasa na wani kin gaji kya zo shi wune tsaka gada ya akirani hasa da wani tsaron su da guba no ne ya su shiga su asari na da asada wani kuma ba ka sha da bai alami ko fi ji mai lagwa ko da wani jijin asada ba ta ji wuyo na da bai zai igma wa shi lafiya ne ibn asali asa rika kama ya rayu sa wani ne wanda yi dukkan ga tsari bai ne ibn ya ba tura na da jiro wa min shan hasidin idza hasada to san bi guya hasada da ci idza hasada lokacin ube bi babu da ya mina to shin wata tashin wajen gyara ebuna eh, kinsu na kalmar al'ikilasu fanyi gana a ya tun huzon da bai zawon gira an zo da ga ila ila amma ila za a ji jojo da bawa ta jo oh, goyi bai ila su na sai soci a shaga alamar hasa da yau so a eji na labe abu ga wunde ya e sunu ga abbas suna babu yi abubakar zai ga muna wani ya kuro abu suka basu mawani bago jama'a musulmi shi ya wani tun hasada ga wani wani hasada wani fahimta na amma to ne gagan daga wani ji hasada e ji wani haka na shin wa kuke aka da zanga shi duba zama na ya ɗaukun gani da yanzu e muna doktor da wani ci ba ta ta dawa yara wani doktor da wani taurawa bai ila sinari sai so shi bugu jama'a musulmi shi bodi shi da goga ya ji wani da ta ta da bai bayyacin ya ce bojin na jirgin shi zuma ya farko hagu duniya ijewa da bewai kin to diu da bigi siyasa dina a ce dike ga wasu huna dan ya na hatta liman yaji ya ji ce din asara ga ya ji dozo owo ga liman ce wasu ya shiraku radi ise wayo ne mun ji tisha dini kan na wawawa a cigaba ga nan da da asara na nan ya alaka na na ibojin yahudu shi na mine ne la musulmi ji an sada bina ngayi a ta'azuz wa sarafu cewa bai latuwe wani kan doro wa gayi bai buriye latuwe zai gadi na kare ga gani cewa ya wazo za ga ya nan kare wa gani ina taiwa ga yi na wa wazo to annabi sallallahu alaihi wasallam ga wa buri wangi buri wangi dabo na shari'a ce da bai nan gai ga al-ghibta alaihi sallallahu alaihi wa sallam ga la hasada illa fitnatay la hasada illa fitnatay kada al-khairi wacce ji kaune al-khairi na sokojin ya zana na sallallahu alaihi wa sallam ga la yayi mai tiyan ruwa biwa laifa bai ya so shi hasara mai ilimin Kur'ani. wani lotun duni da shi lotu wani gbau da shi lotu nan annabi ga wakai da ya alkhairi wo ajiye alkhairi na je kima kuma alkhairi nana amma ga wadda na gaishe su matayi na zai je ƙur'anin fice su da tsogona na zawon yi illa musu da su zai ce wai na zai za gabana ya ji hausa farzan bilin minista shi zai za cewa shi ba zawon yi jawai na na ke za ko na shi ya muhammadu ce ne ya yi sallallahu alaihi wasallam zai na gai zabaci na kawo gai wako dole so ta ce ko alkhaira sifa ya alkhaira wa biye mala'iku na wadda kauna hiriya e wannan afuwa ko na gai zabaci na toraya ya azgina o tora gan bi azgi wa ya wufe ko ya so ce wala shi lodi wa se de e tu masalati e tu makantaji e kunji shi wa ya tawo wa nzagi na shi tuba adde zan da adịghị adde ya faɗi wani wajen taimako zai shi biya wajen shi ɗan wajen taimako a ga kawo ba babu alkhairi babu ya alkhairi irin nan amma zan da cutu da yau ta na mai nan gawai da ya ganye gawa ma muke ga asara san kwai ga wani dukiya an doro na wanda yau cika su alkhairi sun na wa ganga ce ce hada yana kana kafin wani ishe wa wasaka wani haja ya ɗauke shi da ba sai zane ganga ce ci tun bugan su jina ta ji gaba bi lauda a karsani ila ajalin karibin fa a saddaka wa aka mina tsarihi wadda karkashin ayan nan tasirin rasul azhar ya shek mamudu gumuwa ga yawai gaza an doro da yawanci wa tsakanin kafin tunan su galalin na ce laula akhartani ila ajalin karibin su ko fata ya mida lokacin duka da ka zakana da dukiyan mu na da lawa da ka eto al na da tumina shilwa na hakki na da dukiyan na wani lawa za ku ke wa zakata ce zai zai yi na za ku ki mai wa dukiya za za ku ki mai hakki yanzu ce da dukiyan na uku cikin dembu sokin yiwu amma alkhairi ya jibina in ga mazandoro ya ce ku yi na za ku ki ce ku alkhairi ya goye gwajin ci na annabi muhammadu ga zandoro da bana makwai zannai na awon tsara da waiwai wufe ku ya soce da jirozu na za ku ki eto adini ga saye wa ce ga musulmi ki ji musulmi ba wa yallo a dukiya ji madana in ga tuba ya gishi na karshe karshen ajiyar duniya bai lalakuna ajiyar wani ga adam sai na wani ajiya kiyama to jama'i musulmi shi ilatuwa bai cin wayan wani lalata ya sada wagan batan na jilada ya gwaro yana ta yage wani soci da tsara ranar wajen halaka ne na wawaza na don kan doro ya gawa da shisha mudamin ya asibabu da hasada so kusi da kira shi ne a shaga al'ojibu etin sawo da shi dabuwa mi waga wasu na zanga shuga lembana mi ga majo mi ga tegon mi ga degon mi ga delatunan in na ga an lota wai lasa ta hasada ibn Ibu na zan na yi ya da wani wa dai kauna aka biyu yi mai na ta a wasu nuga rawa wata da kuku da kyashi jama'i musulmi shi miniyan ina je lasa da lo rayuwa tsawon gina hukul yasa kishi a da gani sai shi jama'a ka zai kyau wani lasa ta hasada ibn kaba abin layawa an ka liga ta ba can da dina sai zane mai gwamnati a shaga hukun nan rai sakpa iza yi fi iza zabe ibn sakpa ibn ni ile ba wasu wasu sa alkhairi yaji wa wasu wayan zandora adde za ba dole ta alkhairi ba wuna zandoro na aka ga gun ga gurin guta alkhairi wana wa dai aibu na wayi wani na en ne laza da sada ki kokari kan doro da kin tara wani lo zandoro zandoro na so kika sada alkhairi na sai ba zo yi ge yuda wọn abẹ́ àwọn tó mọ́ pa ìtọ́ àti jẹmọ́ ẹ̀mọ̀ tó lè alámọ̀rí lè ṣe tó ìfẹ́ sai da addu'o'i sai da wazi wani wazi ga liye ba wazi liye ba addu'o'i liye ba ga lafoci ga huwa nabi ba a fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wazi ga liye ba sawaki be ba tashi na kalo na da indiya. wa القرآن ديما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة هو يميل بالقرآن جماعة مسلمشي من يا ابن سنة أكثر إلى أكثر زمان يلو بروبرو من يا أصحاب الحسد إن اللذا جزا أكثر إن اللذا زبي من وزن دشينا يلو بلو بلو من يا مكاشوكي to ɗaya gunki ce wata jirgin zai ja ta da gai ya lafi famuso mini ya guna jude zai ji hasada nan ngayi wajen lalijen na kaza zandoro ne ji za hasada nan ikpalijennu e ikpalijennu e ga wani tura wani nole na wala kai da musu kwada ake fita cin babu a ci gaga zandoro ne ji hasada nan fi izirawo li ni'mati llahi ala alhafiz wani ja kada na nimar soci na sace wani gawa batman ibn annabi sallallahu alaihi wasallam ga unzuru ila man huwa asfala min efe cile do ma zai ji da zuma yau ga alkhairi ya cile do ma zai ji ta ya wani ma kacha ya dajin ya soca ode mashin yake ode moto cile do ma zai ji mashin yana wadda yin zagi ne cin da yalo ba to zai wani zagi wuda ya a shiga ga alkhairin doro a su wadda bai yi na sai shi da yalo ba zai je kuma ya kan gawa da ya soce amma ka doro na hankali wa da fito wani ga egun wasu daga wasu egun kan doro zai je ga wani wa sai wa gawa biyu halin doro wa magani masocin na batun ƙur'an magawa in ta'uddu ni matallahi la tusuha na fiya na iya wadana ni ma kuyo ne e eh, ya ko tun na wai laje baye dana tun ba na wai lawo ga dana na fiya na wai zabe na wanda ya yi lamar da cizo india e dora ba tan kidi ne kun yore e eh, wasu ne wuti la jino mo mara yi rayuwa zan to ce a sayin na mutu hura wo mai zabe wo mutu da ko ya waya jama'a gobe da ya ce ture lalisa mai mu muje kaza muje kaza mai wa kaza mai wa kaza to na yawa na wacin da ka hali wacce ne zo rayuwar sahaba ya nabi muhammadu ja sallallahu alaihi wa sallam da shi kita ta yi ni wani da sallah jani sai ne batte na ga da ake sallah na ake ci da yayi wacce ne ba musa bai ya umaira sahaba mu ci koyo ne wani wujajiri na awa alikamfani na ga adan wasu na adiya alikamfani kuma aga ake ci bici aga ajibi ake bici wake ci sahaba nan na maka wabe bagwe eman cuji za bagwe amma yabo musulunci na wadda mace na bedin ne nga yi za na kan madina e ya tula da da wuya farko da yamma musulmi ifi ba san zakuru je ya kan gama to ibada ya ji amma ga ji shagala daga laji sai lozu ya wotse ya guri wa dawa facewa muku ko facewa dashin ya so shi bai nushin ya wani iya rayuwa yi jire ya wani ya gwana sai musulmi da cije alkibla yi cije kagwa ina na yana wani hukun duniya ije gata ije ije na jike na ya wato su a wato a maga musulmi a a tsallu doshi wa egi arewa shi egi musulmi su a shi doshi sai yau ebo ya ko siyasa a yana toci jin adina batin wa ma kalaktul jinna wa insa illa da ya wuri amma shi sa ya ce koyo mu so ku kan wuce amfani ibn alaƙi sallallahu alaihi wasallam ga zandoro na gada da wasishi na aga alamar ya zama kowa da bawa a wadda zogiya don lagwa kowa ce lamu tsodde ya fito ta wajen mutu fita cin amfani wani to na ji hukku ya kana cin yawa ya ji wuce yau ya guji ci wuce yau a na daga su kina ya zawa gina ga yi na mace afsa na na gici saya na na ji sadaka ce kun ko tsoci wani na ke fata nan ya to ci biliyan aku ya ka ikwanin je wani layu wani lotun ruwa. jama'in kin yi ba ta na waje kai kan ku cewa da taya so ce a maga halarci da tsara ramu so ga bayani ce ba dade dewa ba da musamman jama'in yi iwo waziri Wani mun ji yanzu ci laba ta ya ce dai kuma ko musulmi da a tiyare waziri na ji mai wazi na alamar kiyama layin yanzu a ce yau gai kuma shi ya yau mu ta gabo ya fi wani zai lotun buru na ga damu lokaci na zai lotte je na laba kai kana efe mu shiga yanzu ba efe na toci jiya yi ga wa an na labo zikra wa fi ne jiyo na jiyo amfani ba mutu wa pawa su a mawa ji amfani wa zai ba mutu ebe na wa ji na jiyo amfani na mugayi na walotu bai yi to su tula biya da jama'i musulmi a ramu jiya lagba an ci jiya lagba amma na jiya ci mutaci musulmi yau e wata zando rewo appointment na gammanci hungo gona sai unga ku ene ya ungu sade na dawa bai gaji cancanta na yi hunga wa ku wacce gaci yin loye gudu e gona to zai ji cancanta na gawa ku ya to zai masu nuka na waga ku ya hudu da tija wani ji musulmi ji ku zai maji cancanta na dawa ba ta illa hari shi jiga na wani na je ba sai musulmi ji na su su yi lazawanci lokacin ba kun dora nufewa zai yi wacce wa ga annabi muhammadu ga sa guta ko ya guta ya lami su zabe ko shaba guba haji wuta tun da ake zabe ne kice ke zabe wa ya tun na wajen masala gogo je mai musulmi isin ture ko goya yi santu tun lokacin sun tuwa jin amfani wa da ta ci wuji wajen wa wani ba shaitan gi zama subhanaka da kuma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk